السر والصلة والآداب باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما أولا باب الإمام مسلم يفتد ونا الحديث يا فتد كسر أما باتاغدا احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك باتاغدا ونا با أما كسر بغمجيتا الإمام مسلم يتي حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن بن سرح أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر حديث ياتي عبد الله بن دينار عبد الله بن رواية مما مقلا زام عبد الله بن دينار كو نعم. كو باب عبد الله بن دينار دقا كنش سي عبد الله بن عمر كو نعم. to Abdullah ibn ai tabi'i ne babba to ce anna rajulan min al-a'rabi laqiyahu bi tariqin bi makkata ko bi tariqi makkata lalle wani mutum daga cikin larabawan ƙauye ya gamu da sagiduna Abdullahi dan Umar a hanyar ta tafiya maka fa sallama alaihi Abdullahi sai sagiduna Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma sai masa sallama wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu sai ya ce masa ya hau ya hau jakin shi ya hau wannan jakin wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi sannan ya cire rawanin sa ya ba wannan ba kauyen fa qala ibn dinar abdullahi ibn dinar sai ya ce fa qulna sai muka ce lahu ga abdullahi ibn umar malamin mu radiyallahu anhuma aslaha kallahu. Allah Allah Allah gyara lamarinka suka mishi dai addu'a innahum al-a'rab ai waɗannan ƴan ƙauye ne wa innahum yardawna bil yasir ai in an ba su dan abu dan kadan kaga al yasir din nan ay yakfihi dirhamani ko a riwaya gaban mu ta al adab al mufrad shi innama hum innama yakfihim innama hum yardawna bil yasir ai aka ba su dan abu dan kadan ya ishe su an ga tumalan ya za a yi a bashi hadda jaki sannan a bashi kuma rawani فقال Abdullahi الله sai Abdullahi bin Umar allahu anhu ma sai ce inna aba hadha kana wuddan li Umar ibn ai baban wannan da kuke ganin na kyautata masa ɗinnan. to baban shi masoyin babana ne masoyin na Umar ne wa inni sami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul kuma naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna abarra libirri silatu alwaladi ahla wujji abihi inna abarra libirri silatu alwaladi ahla wujji abihi lallai kyautata wadda tafi kowace daraja ita ce ɗa ya ci gaba da kyautata ma waɗanda babansa ke kyautata mawa a lokacin da ke da rai yanzu babana Umar bayi da rai shi ma baban shi bayi da rai to ni ina da rai ɗan shi kuma yana da rai saboda ka wannan kyautatawa sai ta zama tsakanin mu sai in zama ni na kyautata masa tunda babana na kyautata ma baban shi wannan haka ne Imam Muslim ya fitar da ita to malaman hadisi suka ce wannan riwayar ta gaban mu ta al-adab mufrad riwaya ce da'ifiya saboda Abdullah ibn Salih al jahali shi kuma malamai sun ce masa kafirul ghalati ne shi sannan kuma walahu ghafala shi ya jawo hadisin ya zama mai rauni amma ga yadda yake a fahimu muslim mun fahimta ai so daga kissar tabbatacciyar kissa ce amma daga ihfaz wudda abika la taqtahu fayutfi Allah nuraka to malaman hadisi suka ce wannan ba ta da abin da ya mata mushahada amma kissar ga mushahadar ta nan a cikin littafin sahihu muslim saboda haka riwaya ce sahihiya kissar kenan amma daga احفظ ود أديك بقى سامون مسا متابعة بقى سامون مسا مشاهدة بقى سودك رواية تيبا إيفيا من غاني أي تو تو شيني سي سي يقوم كاو حديثي حدثنا عبد الله بن يزيد قال قال حدثنا قال حدثنا هيوة قال حدثني أبو أثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه kun ga wannan riwaya ita ce ta sahihu muslim eh mun fahimta so riwaya tana nuna mana dai muhimmancin mutum ya kyauta al-imamu an-nawawi a cikin sharh muslim yace wa fi hada a cikin wannan hadisin fadlu silati asdiqa'il abi falalan kyautata ma da ƙulla alaƙa da abokanan baba wal ihsani ilaihim da kuma kyautata musu wa ikramihim da kuma ganin darajarsu wa huwa mutadamminun libirril abi wa ikramihi kuma wannan ma ya ƙunshi idan mutum ya kyautata ma abokanan babansa to ya kyautata ma babansa kenan in ya girmama abokanan babansa ya girmama babansa ne likaunihi bi sababihi al-imam an-nawawi yace domin yayi wannan ne ta sanadiyar babansa babansa yaga yana yi shi ma kuma sai ya ci gaba da yi wa taltahiqu bihi asdiqa'ul ummi ƙawaye sai ce asdiqa'u larabcin yayi asdiqa'ul ummi asdiqa jam'u sadiqin ne ko jam'i ne na maza sai dai sadiqat ko amma kalimamun nawawi ya faɗa ya fada a cikin abin nan ɗinsa ban san ban san wata wijha da ya dogara da ita ba sai ce asdiqa'u amma mu yanzu a ce asdiqa'ul ummi abokanan uwa أصدقاؤها أصدقاء أصدقاء الأم وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم وهو متضمن لبر الأب وإكرامه لكونه بسببه وتلتهق به أصدقاء الأم kaga sadiqat ya kamata ya zama ce mama na da abokanai ko wato ina mana bayani ne mu a hausance kaga yayi zai fi daɗi a ce a ce abokanai ke dai a ce me ƙawayenta ko to sadiqat sannan to haka su ma ƙawayen uwa su ma a ci gaba da kyautata musu wal ajdad haka nan abokanan kakanni wal da abokanan malamai su ma abokanan malaman mutum su ma ya kyautata musu wazzauji mata mijinta ya mutu ta san yana da wasu abokanai to ta ci gaba da kyautata musu kamar yadda mijinta yake kyautata musu a lokacin da yake da rai wazzaujati ƙawayen mata ƙila to dalilin da yasa al-Imam an-Nawawi ya ka asdiqa kenan saboda maza za su shigo ciki al-ajdad da az da al-mashayikh sai ce wa qad sabaqat al fi ikramihi sallallahu alaihi wasallam khala'ila khadijata manzon Allah sallallahu riwayi sun tabbata a cikin sahih muslim yana bayani ne cewa sun riga sun gabata yadda manzon Allah sallallahu yake girmama kawayen na na Khadija radiyallahu ta'ala anha so da wannan hadisin babban fiqihun sa kenan inji al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala a cikin sharh muslim babu la taqta man kana yasilu abaka fayutfi unu fayutfa unuruka kaga al-imam al-bukhari ya dauki waccan riwayar waccan riwayar ihfaz wudda abika la taqta'hu fayutfi Allahu nuraka yibadi da ita mun fahimta ai mun san a wannan littafin al-imam al-bukhari bai sa ma kansa shartu sihha ba so daga babu mamaki eh, ya zama haka shi yasa muka ambata albani Allah ya ji kansa ya ma littafin aiki yi sahihul adabil mufrad da kuma dha'iful adabil mufrad eh, duk da yafi ba sahihin muhimmanci ya cika shi da ta'aliqat da bayanai amma a dha'if din ya takaita shi sosai baki ɗaya dha'if din shafi 160 da wani abu amma sahih sahihul adabil mufrad shafi 500 da wani abu banda dai muqaddimat da wasu hudud da yayi sun san albani Allah ji kanshi da raddi to yayi ma wasu raddi eh wannan da ya kira su masu masu sata ilimi <laughs> to ya mun musu raddi shi yasa littafin ya tsawo amma bayan wannan raddin ma yayi littafin ya ya masa ado da ta'aliqat sosai gaskiya fiye da za'iful adab al-mufrad to ne nan sai Al'imamul bukhari ya babi da wancan hadisin wanda mun faɗi cewa bai inganta ba a cikin sa akwai Abdullahi ibn Salih al-Jahani ko Abdullahi ibn Salih Abu Salih al-Jahani malaman hadisi suka ce shi kathirul abin nan kathirul galati ne babun babi la taqta man kana yasilu abaka fayutfa unuruka babi da zai yi bayani kada ka yanke alaƙa da mutumin da ya kasance yana sadar da zumunci tare da babanka shi wancan shi shine yake yasilu din ضميري مستتر تقديره ko قو يعود إلى من أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاهق قال أخبرني سعد بن عباد الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا فوالذي بعث محمدا بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك mun fahimta shi wannan hadisin ya tsaya ga ya tsaya ga Sa'ad ibn Ubada az-Zurqi baban sa'ad ibn ubada az-zurqi wato ubadatu az-zurqi kenan ɗansa ke ba da labari ɗan ne sa'ad ibn ubada a zurqi shi kuma baban shine ubadatu az anna abahu qala yace babansa ya ce wato ubadatu az ya ce kenan wa ke riwaya daga baban ɗansa wannan wannan wannan wannan sa'ad ibn ubadah az-zuwaqi din malaman hadisi na da magana akan sa bari zamu gani qala yace kuntu jalisan si masjidil madina na kasance ina zaune a masallacin madina in an ce masallacin madina ana nufin masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'a amr usmana tare da amr usman amr usman tabi'i ne shi famarra abdullahi ibn muttaki'an ala ibn akhihi sai Abdullahi ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu Abdullahi ibn Salam mun san sa Abdullahi ibn Salam wanda ya musulunta ana ce masa ana abin nan wanda wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi falalolinsa ya masa bishara da aljanna tun yana da rai sannan malaman tafsiri kamar riwayoyin da aka samu daga Abdullahi ibn Abbas da Allah madaukakin sarki ke cewa ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم, منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستقبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول تراء أعينهم تفيض من الدمع فكتشي ما لم تسير كعبد الله بن سلام وغيره ضد سوى عبد الله بن سلام يهودان شيء ba yahude ne ko ai mun san kissarsa da yahudawa suka zo wajen manzon Allah sallama a cikin sahihul bukhari manzon sa mai ce shige ya boye ya shige ya boye ce ma taquluna fi abdullahi ibn salam ce me kuke faɗi sun zo wajen su za su ma annabi tambayoyin kakauwarsa kakauwarka ta haife ka tambayoyin kwakwaf shine sai manzon ya ce ma taquluna fi abdullahi ibn salam me kuke faɗa a game da waye abdullahi ibn salam a cikin ku ka ce a ah, za ka alimuna wabnu ibnu alimina wa za ka khayruna wa ibnu khayrina ai malaminmu mu kenan malamin malamai kenan ai baban shi ma malami ne a cikinmu. kuma shi ne alkhairi ne a cikinmu mu baban sa ma mai alkhairi ne a cikin shi manzo sun ya ce wa qad amana bi shi yayi imani da ni ce lan yu'mina bika sai ba zai taba imani da kai ba sai kawai abdullahi ibn salamin sai ya fito sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah suka ce ah ذاك ابن شر jahilina, wa za ka وذاك شرنا وابن sharrina. shi mun manta ne mun yi mantuwa ba shi bane ai wannan inda wannan din ne ai shi jahili ne dama a cikin mu baban shi ma jahili ne yuharrifuna al-kalima Amma, mawazi'i ko kunya ba su da ita ko kuma su ne ɗayan su ya zina suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi Qur'ani ya bada dama dama manzon sama in sun zo wajen manzo Allah sallama ya musu hukunci ko kuma ya ki musu Allah ya ce wa kaifa yuhakkimu laka wa indahum at-tawrat fi hukmillah in dai da gaske suke yi su je su dau at-tawrat hukunci da ita mana me je sun zo wajenka, amma in sun zo kana da dama in ka ga dama ka musu hukunci wa a'rid anhum in ka ga dama kuma ka ce su gaba to suka zo ɗayan su ya zina manzon sama ya ce a ah, ba ku san ayatul rajimi ai akwai ayatul rajimi a cikin a cikin at-taura suka ce babu manzon sama ya ce su je su zo da at suka zo da taura fa nasharuha sai suka bubbuɗe shafuffuka sai mai karanta ya karanta aya farko sai tsallake ɗaya danne ta da hannu sannan ya karanta aya gaba Abdullahi ibn Salam radiyallahu anhu yana gefe ce irfa ya daka shi daga hannunka ya ki dagawa aka finciko hannun fa idza fiha ayatul rajmi ce ga ayar ya boye makiyin Allah to haka suke shi yasa duk malamin da ya zama bai san gaskiya ba yahudi ai ba haka nan Allah ya ya faɗa mana su ba a farkon Qur'ani ghayril maghdubi alaihim waladdallin ana nufin kada mutum ya zama kamar su Abdullah ibn Salam radiyallahu ta'ala anhu ya zo wucewa muttaki'an ala ibn akhihi a lokacin tsufa ya kama shi ya riga ya tsufa ya dogara da ɗan ɗan uwansa fa faza anil majlisi sai kawai amr usman sai ya miƙe muna tare da shi fa faza anil majlisi sai ya miƙe daga wajen sai ya tafi summa a ƙafa alaihi sai ya je nuna masa girna abdullahi ibn salam tausayi da nuna ƙauna. ya dai aikata ya dan masa wani abu da ke nuna girmamawa da darajantawa faraja alaihim sai ya dawo wajen su ya dawo wajen su abin nan ubadatu zuraqi. faqala sai ya ce ma shi'ta amrabna usmana marratayn aw thalathan fa wallazi ba'asa muhammadan bil haqq innahu lafi kitabillah to bayan kafin amrubnu usman ya dawo sai Abdullah Salam sai ya ce masa ma shi ita ai if'al ma shi ita aikata duk abin da kaga dama na girmamawa game da ni Amr Usman ya kai Amr dan Usman marrataini aw salasan Abdullah ibn Salam ya faɗi haka su biyu ko su uku ai ma shi ita Amrabna Usman ma shi ita Amrabna Usman ita Usman fawallazi ba aka muhammadan bil na rantse da wanda ya aiko da annabi muhammad ya aiko annabi muhammad da gaskiya innahu lafi kitabillah tabbas rubute ki a cikin at-taura kitabullahi dan yana nufin at-taura azza wa jalla mabuwayi da daukaka marratayn ya faɗa ce yace innahu lafi kitabillah innahu lafi kitabillah la taqta man kana yasilu abaka kada ka yanke alaƙa da mutumin da ya kasance yana sada zumuncin babanka fa yutfa'u bidhalika nuruka sai ya zama kai ma haskenka an tafiyar maka da shi ba ka da haske to wannan hadisin albani ya ya ya ya ba a fashi a cikin da'iful adab al-mufrad yace shi shi shi shi shi sa'ad az-zurqi sa'ad ibn ubada az-zurqi majhuli haka a shekul albani kun ga da wannan hadisin ba a karfafe shi ba bai da rauni kai to da zai iya zuwa sai a hada shi da wannan hadisin na bai fazud da abika la taqtahu fa yutfi Allahu nuraka sai ya karfafe shi amma dukkanin su masu rauni ne shi wannan majhuli ne majhuli ne shi shi sa'adu az-zurqi din to amma ni na gani a cikin littafin rijal kamar al-imam ibn hajar a cikin taqrib at-tahdhib yake cewa yace maqbulun min ar-rabi'a shi sa'ad ibn ubada az-zurqi yace maqbulun min ar-rabi'a yace shi ana karbar riwayarsa min ar-rabi'a yana cikin waɗanda suka karbi riwaya daga manya-manyan yana cikin manya-manyan wanda suka karbi riwaya daga manya-manyan tabi'ai wato sa'an kamar irin su ibn shahabin zuhuri ne al-imam ibn shahabin zuhuri tabi'i ne amma karami yi riwaya a wajen manya-manyan tabi'ai irin su ata ibn rabah to ala ayyati halin dai shi a shekul albani ya tafi akan cewa eh, sa'ad ibn ubadah az-zurqi majhuli ne shi yasa sai ya za'afa wannan hadisin mun fahimta ai ah, in mun dauki dai hadisin ma'anarsa mai kyau ce ko da isnadin sana da rauni an samu mai riwaya wanda ya zama mai rauni a ciki to ma'anarsa dai mai kyau ce domin akwai dalilai na shari'ar musulunci waɗanda suke goyon bayan haka hatta ayyukan waɗannan sahabban da aka ambata da abinda Abdullahi ibn Umar yayi ma yama abin nan yama yama wancan ba ƙauyen da kuma hadisin da ya kawo wanda ya inganta inna abarran birri an yasira rajulu ahla wuddi wuddi abihi kaga duka in suna karfafa wannan hadisin saboda haka ma'anarsa ma'ana ce mai kyau kun san a shekul albani Allah ya ji kansa daga cin abin da wasu malamai suke ganin yanayin yadda yake tasrihi da tad'ifi wani zujubin bai cika kula da matani ba sabanin wasu malaman hadisi sukan kalli matani bayan sun kalli isnadi kuma sukan kalli matani ana ba'afa hadisi ta hanyar kula da mataninsa kamar yadda ana za'afa fashi ta hanyar kula da sanadinsa mun fahimta ai to wallahu alam a takaice dai babubukan da muka karanta guda biyu duka suna bayani akan ko da mahaifin mutum ya rasu to ya kalli suwaye yake kyautata mawa kafin ya rasu shikenan ya ci gaba da kyautata musu kada dan babansa ya rasu shi shikenan alaka kuma ta yanki Allah ba mu ikon yin haka hmm.